صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمواج المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yau yammacin asabar tara mun kai ko? Allah shi mana tara ga watan ramadan wato mun kusa gama goma na marmari ko? kuma Allah ya taimake mu mun cikin marmari da nishaɗi saboda gari yana da sanyi ana ta saukar da ruwa muna roƙon Allah ya ƙara ni'imtar da mu muna shekara ta 1433 kuma mun ɗauko karatun suratul ma'ida mun kwana kan aya ta 63 a nan masallaci abu huraira kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba tambayoyin da aka bayar jiya kusan duk na samari ne saboda haka za mu ba su haƙuri su bari gobe za mu tara su daidai sun ƙara kawo wasu sai mu ansa su gaba ɗaya insha Allah ga wasu sun fara zuwa ku gudun na samarin ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا وادي ببم البركة سنتي هنا ين ألا وين دعك كنت الدسوني دور الروني wannan wata mugunyar kinawa ce kinaya ce in kana so ka ce mutum marowaci sai ka ce hannunsa daure yake wai hannayen Allah a daure suke gullat aidihim Allah ya ɗaure hannuwansu Allah ya kukuntar da hannayensu kuma Allah ya yi wannan addu'a ya kuma karɓa sau da ka duniya ba za ka taɓa samun marowaci irin bai hude ba wanda suka zauna da yahudawa in suka fara baka labarin irin yanayin rayuwarsu da yadda kowa bai iya taimakon wani to abin sai ya baka mamaki amma kuma ba za ka yi mamaki ba tunda Allah ne ya yi musu addu'a kuma shi ne bai karba kuma ya karba ɗin saboda sun yi mugun furci sun yi mugunyar kalma sun yi magana da takadus samawatu ya tafattarna min fauqihim sama tana iya faɗowa saboda munin wannan magana ko cikin bayan Allah a da in ka sifaita su da ruwa to maganan ta yi muni balai ubangijin da yake a kowane sakan ya ba wani rayuwa ya ba wani shaida ya ba wani lafiya ya ba wani arziki ya karba kiran wani ya fidda wani daga kunci ya taimaki wani bawansa ya hore masa yin ibada sannan ya karbi wannan ibada da gare shi sannan ya ce ibadar taka ce kuma ya yi masa tanadin lada a kowane sakan a kowace daƙiƙa ala cikin lullufe yake da bayansa Allah cikin isar da ihsani da kyautatawa yake ga al'ummomi ni'imomin ubangiji duk wanda aka so a kirge su ba iya to wannan ubangiji wai shine yake cewa wai daurarun hannu a gare shi bai bai kyauta ruwa gare shi to waye ba ku rai da lafiya waye ba ku harshen da kuke wannan mugun furuci da shi ashe da Allah ya so ba zai langwade hauren ya kakkare ba to babu mutumin da bai san girman Allah ba kaman bai hudu sai Allah ya ce to gullata aidin Allah ya mace hannuwansu kuma sai ya karɓi addu'a daman shi ke karɓa ko ba ka ba don haka sai ya mai da su marwata wa bi ma qalu kuma an ɗebe masu albarka saboda wannan magana da suka faɗa domin ta yi muni rashin ladabi ya kai ƙarshe shi yasa cikin annabawa babu mai ban tausayi kamar annabi musa alaihi salatu wassalam kuma akan haka aka sa cikin ulul azmi min rusul wa'anda manzon mu duk da yake yafi sauran daraja aka ce yayi koyi da su saboda sun kai gaya wajen haƙuri. fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ko wasbir ne ko fasbir kai hakuri kaman yanda ulul azmi masu azama daga cikin manzanni suka yi haƙuri. kaga duk mutumin da aka ce saboda tsabar haƙurinsa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce yi koyi da shi ka san haƙurinsa ya kai ƙarshe to su hudu ne kawai annabi mu shine cikon na biyar ɗinsu annabi no kowa ya san irin wahalar da shi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام شكرا نريد yana خمسين a wata ayar wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kwarorin mutane suka ba da gaskiya da shi a wata ruwa an ce arba'in sun ce tamanin sun ce ashirin ma'ana duk cikin shekaru 950 jama'a saba su kai rabin yawan munin nan ba nan da cikin masallaci kawai ba da na waje ba domin munan mun ɗaruruwa muke to kaga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya bi kuma kowace irin hanya ya yi kira qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara shi bai da tayin da wa'azi da dare yayi da safe thumma inni da'awtuhum jiharan thumma inni asrartu lahum a'lantu lahum wa asrartu lahum yace nayi ga fili na tara su duka nayi gungu gungu na bi su gida gida guda guda sannan ya kwaɗaitar ya tsoratar فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يتي نا صورة رتي ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ikhraja wallahu ja'ala lakum al-layla duk wata hanya ta wa'azi annabi nuhu ya bi alaihi salatu wassalam amma karshe aka cutar da shi ga jikinsa an kai ma kamar yadda ibnu kasir yake faɗa cikin bidaya wa nihaya lokacin da ake zuwa a yi masa ramin turbude shi don an ɗauka ya riga ya mutu saboda tsabar azaba amma daga baya sai Allah ya farfaɗo da abinsa sai a gan shi rike da littafin sai bai daddara ba bai gaji ba to yana cikin wanda aka ce ma annabi koyi da su saboda tsaban hakuri sannan sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim shi ne wanda allah ya ce ya yi masa jarabawa kuma ya ci maki ɗari bisa ɗari malaman tarihi sun ce ba a taɓa sanin wanda allah ya ce ya jarabce shi ya ci jaraba ɗari bisa ɗari ba shi ba wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin sai ce fa atammahunna complete dari bisa dari ya ci bai da matsala in ka dudduba abubuwan da aka jarabce shi da su sai hankalin kai tashi yana ɗan shekara tamanin aka ce wa kansa kaciya gwadanin yadda za ka yi wannan ya zarci tamanin ya samu sannan ya fara haihuwa dan dan nan guda ɗaya ka ce ka je ka yanka shi Allah bai faɗa mishi baka da baka ba bai aiko mishi jibrilu ba bai masa wahayi wanda ka saba ba sai kawai ya kwanta cikin mafarki yana ga yana yanka ɗan amma ya kira ɗan ya ce to yaro in a ara mana mai anni azba ka fanzur ma za ta yi shawara amma da yake gida gidan annabta ne ya ce kala ya abati alma ma tu'mar satajiduni insha allahu sabirin haka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin wa fadainahu bi dhibhin adhim sai aka ɗauko wani rago da aka kiwo aljanna aka fanshi ɗannan nasa da shi su annabi ibrahim ya ga kalimat jarabawa iri-iri an yanke shawara an ce za a kaɗa shi wuta yana kallon su suka shirya bindu aka ɗauko shi aka ɗora bayan an yi wata da watanni ana tara itace an hasa wutar da kowa bai iya kusa gare ta amma shi a halba shadda ake halba cingaro don haka aka yi wani irin bindo wanda ke iya halba ɗan adam yadda kasan yaro yana sa bindo ya halba min ya halba dutse aka halba shi cikin wuta sai gashi jalisan a cikinta kafin ya kai sai aka jarabce shi sai jibril ya zo ga kunna sai ce kaka kana baka roƙon Allah ya yi maka sauki ko kana da wani taimako da kake so in yi maka kaga jibril ya dauke shi daga hihike kai hihike sai ina zai kai shi sai ya fita shi ko ya ce in dai gare ka ne ba ni da bukata ya ce ka roƙi wanda kake da bukata da shi mana sai ce sanin hali na da nake ciki ya wadatar da shi daga roƙe shi so idan ka karanta ayoyin da Allah ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da su za ka san cewa ya yi haƙuri to sai annabi Musa alaihi salatu saboda mai saboda ya gamu da jarabawa ta irin waɗannan miyar mutane wanda ba su ma iya magana ta wa yadu Allah maglula a wani wurin sun ce inna Allah faqir Allah ya talaka ne wa nahnu aghniya muke da arziki to waye ba waye ba ku arziki to Allah kai mana gafara wani ne annabi na biyar malam da mukawa annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cikin ulul azmi minar rusul wanda shi gaba ɗaya ma Allah ɗauki abin sai daga za a kashe shi da suka yi niyan su kashe shi kuma suka dawo suna tinkawo cikin wuƙaha cikin rashin kunya inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah mu ne muka kashe isa ɗan maryamu manzon allah allah ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu allah ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha magana da kuka faɗa ƙarya ce to malam jabir ya yi tuni ga abin da na kalle shi lokacin da nake faɗa wannan magana ta annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ma'rifatuhu bi hali yughnihi an su'ali yace da'ifun jiddan to malam albani ya yanke wannan hukunci da dadewa amma lokacin muna karanta abubuwa na tarihi bamu mu jingina manzo Allah ba mukan dan ya sakaci wanda bai dace ba bai dace ba saboda haka Allah ya saka da alheri wannan magana da suka faɗa ba wai dukkan yahudu suka faɗe ta ba cewa Allah marowaci ne wani mugu ana ta shi shas ibn qais shi ya faɗe ta wacce kuma magana cewa Allah talaka ne shi kuma wani ne ana ta shi fanhas shi lokacin da ma ya faɗe ta sai da na abubakar sai da kai mai bugu ya kasa hakuri don magana tana da nauyi to amma in muka lura sai Allah ta ce wa qalatil yahud yahudawa sun ce wannan shi nuna me a lokacin da wani ya furta kalma ta barna in kana da ikon ka yi masa musu ka yi masa in ba haka ba kai ma da ka yanka ita. ina ji wannan shine yasa malam jami'ar ya sauri ya rubuta mana wannan cewa wannan magana muka faɗa ba ta inganta ba da'ifun jiddan kuma haka din ne saboda haka sai Allah ta'ala ya mai da martani gare su ce bal ƙarya kuke yi yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa sha. hannayen Allah a shimfiɗe suke arzikinsa a sake yake baiwarsa a yalwace take taimakonsa a kammale yake saha'ul laili wan nahar Allah dare da rana cikin bada arziki yake yunfiku kaifa sha yana bayarwa iya yadda ya so haka abinda kaga bai yi ba shine bai so yi ba amma baiwar Allah ta yalwanci kowa da kowa ta yalwanci komai da komai mummuni da kafi shi yasa yake ar-rahman mai cikon mai cikakkiyar rahama wadda bata da bata wariya amma kaga ar-rahim to wasu yake zama rahimun gare su bil na raufur rahim shi ma manzo Allah da wannan ubangiji yakan yi rahama ta musamman yakan yi rahama ta gaba daya to wannan rahama ta gaba daya babu wanda bata shafa ba ko da kafiri ne ko babu komai ya baka shaida iskan nan da kake sha nawa kake biya wani bawan Allah ya yi ciwo yana ɗan shekaru sittin sai a kai shi gurin likita aka fita kasar waje da shi likita ce wata jijiya ce ta fito masa ta toshe yanayin inda yake shakan iska sau da ana buƙatar ya biya kuɗi dala dubu kaza domin a masa tiyata a buɗe masa ita domin shiɗa safarin ka shiga sai ya fashe da kuka sai likita ce masa mi wa ka da waɗannan kuɗin ne sai ce ba shi nake ma kuka ba ya ce duk shekarun nan tun daga haifuwa ta zuwa yanzu zuwa na shekara 60 Allah ya bani shaɗan da bai caje ni ko sisi ba wace irin godiya na gare shi sai ya sa likitan shi ma kuka ce dukkan mu ma muqassirun kulluna na wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma haƙiƙa abinda muka saukar zuwa gare ka abinda ka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka zai ƙara ma yawa daga cikin su tsoguyanan taurin kai wa kufran da kafirci asali alƙur'ani kamata ya ƙara imani lokacin da ake karanta 'yan ƙur'ani ne ya kamata su yi mana su ƙara mana son Allah su ƙara mana sanin Allah su ƙara mana tsoron Allah to su waɗannan ayoyin alƙur'ani ne suke ƙara musu taurin kai suke ƙara musu kafirci suke ƙara musu wannan shi nuna akwai curuta a cikin zukatansu akwai tsatsa a tattare da su saboda haka babu da za su imani kenan tunda maganin nan in sun sha shi ciwo yake ƙara musu to ya za ka yi da mutumin da ciwonsa in an sha magani ƙaruwa yake zai warke والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم Allah الا kuma mun jefa ƙiyayya da tsana a tsakanin su ila yawmil qiyama zuwa ran tashar kiyama zaka duk ka kaga yahudu sun hadu shari ya hada su amma kauna babu ta tsakanin su akwai mutumin da ya zo isra'ila ba da dadewa ba ya zo ya bani labari irin zamantakewarsu ya ce wallahi baka burin zama tare da su ga su an tattaro su daga kasashe daban-daban an musu gije a isra'ila cikin kasar musulmi aka yanka musu zulman wa udwana ya ce amma babu mai kaunar wani a cikinsu kowane jinsi gani yake ya fi wani ya ce tutun ma ba baƙaƙen ba domin ya zauna unguwar 'yan ethiopia akwai yahudawan ethiopia baƙaƙe ne irin mu. ya ce ba su da kima ba su da daraja ga wayannan fararen ko kaɗan dole alkawarin Allah ne mun jefa masu adawa da kyama tsakanin jininsu kuma ila yau a babu sadda za ta bushe kullama auqadu naran lil harbi a Allah duk lokacin da suka hasar haka suka hasa wutan yaƙi to sai Allah ya hure ta su ba su da aiki bai hudewa da kasan maciji yake shi yasa taken su ma shine duniya da maciji af'a maciji ne wanda zai zagaye duniya ya jefa dafi da sharri in dai zai samu iko kamar kunama in yanzu ka ganta inda za ka yi mata rahama ka kyale ta mi zai faru za ta harbe ka to bai hudu haka yake kullum cikin kulla sharri yake shi yasa idan musulmi ba mu zama cikin hattara ba kullum sai mu zamo ƙarƙashin wahalarsu kaga yanzu gamu da yawa yawan mu ya kai miliyan dubu biyu duk yahudawan duniya ba su kai miliyan goma amma sai yanzu suke juya suke juya shugabanninmu suke juya tattalin arzikinmu suke juya siyasarmu duk inda suka ce kurisa sai mu ce mun da ɗari sawa biye muke da su yau in bai yahudi ya fidda wani style na riga kasashen musulmi sai mu dauka ya gashi ta hanyar yan kwallo ta hanyar yan fina-finai ta hanyar abubuwa daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin an bi dira'an hatta da dakhalu juhra dabbin la dakhaltum duk inda bai yi yahudi azaka ba sai musulmi sun bi ana ganin wai shi ya waye shi ya iya in ka ji mutane suna cika baki da dimokuraɗiyya ba wani abu ne dimokuraɗiyya ba wai amerika tunda amerika na son dimokuraɗiyya to kowa ma dimokuraɗiyya duk sharrin ta ba a gani yana takama dimokuraɗiyya mafita wacce mafita ta kama 'yan najeriya saboda allah ta haɗa kanmu ta samun mana da ci gaba ta gyara mana tattalin arziki ta bunƙasa mana ilimi ta haɓaka mana kiwon lafiya me ta kawo mana adawa da ci baya da rarraba da ƙwarewa wajen iya sata amma har wa yau ita ce wayewa saboda mi amerika saboda ta yahudu ce to allah ta'ala ya yi alkawarin sanya adawa tsakaninsu kuma ya ce me ya ce su wato mutane ne waɗanda kullum sai sun hasauta yaƙi sai dai Allah ne yake hure ta mu 'yan Najeriya in kowa bai fahimci wannan aya ba ya kamata mu fahimce ta domin ko sharri babu wanda ba a kulla mana ba domin mu barki ko haka ba domin mu yaƙi junanmu kuma ba a gushe ba ana kulla mana amma ubangiji cikin rahama sai na kare mu to Allah ya ta kare mana wannan ƙasa ya ƙara ɗunke ta ya warkar da duk wata baraka a cikin ta sannan ya kullo da hasken musulunci da gaskiya ya mamaye ta ya kafa tutar musulunci bisa kan najeriya kowa ya gane hanya allah ya bita wa ya sa'una fil ardi fasada ala ce suna tafiya wajen yaɗa ɓanna a cikin ƙasa ba su da aiki su yaɗa fasadi sun daɗe da zaunawa suka yi tunani suka fi da protocol wanda a cikinsa sun faɗi yadda za su lalata duniya a cikin wannan shirin ne suka shirya aiko mana wani bako wanda ya shigo cikin gidajenmu sadda kake ce ma ɗanka ta makaranta sai ya ce a ƙwallo ta fi kyawu ta fi zama ci gaba sadda kake ce ma yarinyar ka ki sa hijabi sai ce a'a just to cover shi ya kamata duk alherin da ka kulla sai ya walwale wata ran yayi kuka wata ran yayi dariya wata ran yayi tilawa yake wata rana sai a ganshi a musulunce yana tilawa yana fassara alqur'ani wata rana kuma sai a ga an baje an dabarbaje kawai haka ba ana shan gara ana buɗa ana yadda ake so yana nan dire a wata kwana cikin gidajenmu ya yi magana da mu ya yi da matanmu ya yi da 'ya'yanmu ya yi da masu tahowa ziyara gurinmu shi ne rikide rikide ya fara zama karami har ya zama na iya da shi cikin aljihunmu kullum muna tare da shi bai huri ya daura mana aure da shi tun shekara ɗari da suka wuce amma yana nena ta ɗago waɗanne hanyoyi zai isar da shi mu sai an tada sallah sai ka ji nan kililin kililin cikin aljihun wani nan disco nan drama nan bbc ke magana ko ba ka abubuwa iri-iri wani ma kiɗin coci ne za ka ji wani limin ba yana bisa mimbari ya fara magana a jinka tsoron Allah duk wanda zai shiga masallaci ya mutunta masallaci ya san alfarman masallaci yana cikin waje sai dai kiɗin kiɗin mtn kiɗin nokia kiɗin nokia na coci ne wata coci a ƙasar turawa an da shi amma yanzu cocin kanta ta haƙura ta bar mu nokiya don nokiya ta biti a duniya sai ga kiɗin coci bisa min bage liman yana ya cika baki yana kumfa yana yana wa'azi sai ga kiɗi cikin aljihu kaga yahuda sun samu sa'a liman wa yas'una fil ardi fasada duk abin da ake a ɗauke mana hankali daga maslahan mu sai su yi ƙoƙarin yinsa shi yasa duk lokacin da za a kai wani mummunan hari ga wata ƙasa ta musulmi sai an kago ta kwallo da za a jaye hankalin duniya zuwa gare ta sauraka sai a kai ma yan uwan mu hari muna can muna kowa bai hude dare yake yanka ce gol sai ya ce miliyan 600 suka faɗi haka a duniya wai duk ya ɗauke hankalin kowa mai da su ga yadda waya su ba san gyara ba mabarnata ne wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ko baya son mai barnata haka Allah baya son mai yahudi kuma baya son mai ɗabi'ar yahudawa Allah ka ba mu ikon gyarawa ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ولا وكثير منهم ساء ما يعملون وبنجي سركين جنكي duk wannan bala'in na yahud da allah ta'ala ya ƙare shi bai rufe musu da maganar azaba sai rufe musu mai da maganar tuba walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw ina ma dai da ahlul kitab inda dai ahlul kitab yahud za su ji tsoron allah su yi imani da kaffarna anhum sayyi'atin da duk zunuban da nasu mun goge musu ka gashi komin girman zunubi ko ya kai na yahud kai ko ya kai na iblis iblis da ya roki Allah gafara Allah na gafarta amma da iblis ya yi laifinsa cewa Allah gafarta min me ya roƙa ta yi to ubangiji yana roƙo alfarma sai ka ce to bismillah sai ce tsawon rai nake so ka yi me ce don in halaka su gaba ɗaya mu halaka ta yi shi to duk mutumin da kace mashi dan ka ka gama da shi Allah ce inda alul kitabi sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun goge musu dukkan zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da ranar alkiyama sai sun bada mamaki domin duk bala'in nan da suka yi kuma sai an gane mu mun shigar da su cikin gidajen aljannan ni'ima walau annahum aqamu at wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim inda sun tsayar da at-taura da linjila wa ma unzila ilayhi min rabbihim da ko Al-Ƙur'ani ba ka tsaye da attaura ita dai ba ka tsaye da linjila ita dai dole ne sai ka haɗa da me sai ka hada da me gidansu shine alqur'ani Allah ce inda sun tsaye da hukuncin waɗannan littafai da Allah ya saukar baki daya la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki ta saman su sun ci arziki ta karkashin su ta karkashin kafafunsu wannan shine nafsan abin da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya ce mutanensa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا duk arzikin da kuke so da na sama da na ƙasa da na cikin teku da na kan tudu da na cikin duwatsu da wanda za a fitar karkashin ƙasa kamar su man fetur duk Allah ta'ala zai muku so idan ku shi da wani zai tambaya to ya aka yi muka ga da yawa mutane masu son Allah masu tsoron Allah amma Allah bai ba su arziki ba sai mu ce don arzikin ba komai bane a wurin Allah da duniya ga baki ɗayanta ta kai darajar fiffikin sauro a gurin Allah to da ko ruwan shaka bai to amma me yasa za ga kafiri ya ki Allah ya zagi Allah ya ci mutuncin manzon Allah ya yi izgili addinin Allah ya yi makarkashi ya ga bayan Allah ya ci amanar wanda ya zalunci wannan wanda da ka ganshi ga lafiya ga karfi ga mulki ga kuɗi ga jin daɗi saboda duk duniyar Allah bai ɗauke ta bakin komai ba kuma sannan Allah bai ɗauki cewa yana cikin son kai ya baka duniya ba saboda duniya kamar inuwa icce ce awa biyu ne ta gushe ta tafiyarta so duk ɗan jin daɗin da za a ci a tuce ko a gina ya roshe ko a ji daɗi a mance a gurin Allah ba wani abu ba ne sadaka soyansa bai ɗauki yana cikin girma masu ya basu wannan ba shi za mu ga annabawa ba mutane ne da aka ba su arziki da wadata irin haka nan ba illa kalilin bin kenan ba dole ne don kayi imanin Allah ya baka wannan arziki da wadatar ba a'a in ya ga dama zai amma idan kayi imani don fata da kauna ga Allah ya baka arziki lalle zai baka kuma sai ya sanya arziki ya zama alheri da albarka a gare ka amma ka sani duniyar gabaki ɗaya ta matsayin kurkuku take gaban mu sadaka ba dole ne wai sai ka ji daɗi a cikinta ba jin daɗin yana nan tafi shine dimun shine tabbas shine na har abada mun taɓa ba ku labarin alƙalin alƙalai alhafiz ibn hajar al-asqalani mai bulugul maram alƙalin alƙalai ne cikin ubbaha ta sarauta a ƙasar masar dawakai ke da shi cikin ado ko rigarsa ta faɗi sai an gyara masa sai wani ba yahude talaka kuturu yana bara sai ya tare shi yace wani hadisin manzon ku duka so in tambaye ku wai fatawa gari wai manzonmu ya ce duniya kurkukun mummuni ce aljanna kafin sai ce wai yanzu kana nufin ni yanzu kurkuku ni yanzu cikin aljanna kenan kai yanzu kurkuku kake sai ce kwarai da gaske in aka yi la'akari da halin da za ka shiga bayan ka mutu a dalilin kafircinka za a ɗauka yanzu aljanna ne kake ni ko aka yi la'akari da halin da zan shiga na girma da ni'ima ta aljanna to nan ni kamar cikin gidan yare ne nake kai ne baka gane fa hitar allazi kafar sai ka hiriye kwata kes zai cewa Allah ta'ala ya ce min minhum ummatun buqtasida a cikin yahud akwai jama'a masu tsagaitawa wajen aiki wato masu tsaka-tsaki wajen aiki iktisad suna kamantawa suna aikin alheri suna ɗan gamawa da na sharri wa kasirun minhum sa'a ma yamalu amma da yawa cikinsu tir da abin da suke abin da suke aikata ya muna in muka lura al'umman yahuda Allah ya kasa su kashi biyu kenan ya ba su muqtasid ya ba su mai ya ba su wanda ke sa'a baya manu kuma sa'a baya manu din su ne mafi yawa amma mu ta al'umma ba sai Allah ya kasa mu kashi uku ko ba haka ba Allah ta lace summa awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi mu muna da wannan su ne kafiru minhum sa'a baya manu wa minhum muqtasid mu muna da wannan sai ce minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sai ce zalika huwa al-fadlul kabir duk gaba ɗaya kashin nan uku na al'ummar muhammadu sai ce jannatu adnin yadkhuluna duk gaba ɗaya mu za mu shiga aljanna bi idhnillah ta'ala zaka albishirin kai kana cikin al'ummar manzala kai dan aljanna ne abu guda ba a so ka fita daga cikin da'ira shine kai shirka in dai baka shirka kana cikin da'ira da al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam to albishirin ka tabbas kai dan aljanna ne sauraka kowa ya yi hattara da shirka ita komi na ɗauke ma komi na lamunce ma amma ban da shirka inda ka haɗa Allah da wani to inna man shirk billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar يا أيها الرسول بلغ ما أنزل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا كي منزل ka isar da saƙon abin da aka saukar zuwa gare ka daga wurin ubangijinka menene aka ce ya sau ya mana bayani shine alkur'ani kuma manzo Allah bai kasa a gwiwa ba ya faɗa mana ma'anonin qur'ani ya bayyana mana su a aikace ya rubuta wasiƙu ya aika masarakuna ya yi gargaɗi ya yi bushara ya sauwaƙe duk yadda za a gane manufar alƙur'ani ya karantar da magana ya karantar da aiki kai ta kai mai yanayin abinda abin da malami ke cikin aji a aji ni malami ke je ɗauko allo ya zana ko ba haka manzo Allah sai da ya takaima da ya karanta ko da ya so ya karanta wa su rati musu imin sai da ya ja layi haka ƙasa sannan ya ja wasu ƙananan layuka gefe gefe ya ce wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu wala la tattabi'u subul ya ce haza siratu kun ga wannan miƙaƙƙen ko dabe ya ce shine tafarkin Allah ya ce gefe-gefe akwai tafarkai daban-daban har saba'in da yankai kuma kowanne a kansa akwai wani mai kira da ta ku zo ga hanyar aljanna alalin ƙarya yake munafiki ne yaudara ku yake hanyar aljanna guda ce ya ce wala tattabi kar ku bi wannan yan ƙananan hanyoyi hatsari ne saboda ka duk hanyar da ba ta danganewa da manzon Allah hanyar na mace duk hanyar da ba muhammadiyya ba jahannama ce duk hanyar da ba sunna ba jahannama ce hanyar da kawai ke kai ga aljanna ta ce da manzo Allah ne ya kaga ta amma duk wanda kaji suna bukin mu yau shekaran mu za da kafa wannan to to kun tabbatar makan ku ku yan bid'a ne bid'a kuke kanta domin ku wannan addini inda za a yi bukin kafa shi to sai dai mu fara daga sadda an kalicci annabi adam alaihi salatu wassalam in mu dai sassauce sassauce ko sai mu zo mu ce to daga radda aka aiko manzo Allah a kogon Hira aka ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq to in baki za mu sai mu dauko da ran amma duk wata hanya da zaka ta jingina ka ga wani ko da mala'ika jibrilu ne karewar daraja shi da shi ne ya kawo na qur'anin nan to wannan hanya kago ta an kai abinda jibril ya sauko da shi zuwa ga manzo Allah kan sallallahu alaihi wasallam to shine musuluncin nan na qur'ani da sunna duk wanda zai tsaya gare shi shine kan hanya amma duk wanda ya karkace ci a mu muna da wani jagora kuma ya ishe mu bar mu da shi domin barka da shi din muna shirin gani za ka faɗi da larabci ba da harshen hausa to Allah ya ce manzo ka isar da sakon da muka aiko zuwa gare ka wa in lam taf'al ma ballaghta risalata in ba haka kai ba ma'ana kai tabligh ka isar to baka isar da saƙon Allah baka isar da manzancin Allah ba idan kana tsoro ne wallahu ya ka minan nas Allah mai shirin kare ka ne daga mutane ba su iya maka komai inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin hakika Allah baya shiryar da mutanen da ya hukunta musu zama kafirai anan ba dukkan kafirai ba jiya malamin da ya mana karatun dare a markazin sahaba ya mana bayanin wannan sawa'un alaihim abin nan a anzartum am lam tunzirhum yace ba duk kafira yake ne ba inda haka ne da sai a daina wasu wasu bangare ne na mutane don haka la yadil qawmul kafirin ne waɗanda eh lalle kafiran ne sun tabbata kafirai har cikin lahul mahfuz babu canji to da Allah ba zai shirye da su ba saboda mai saboda su suka zaɓin ba kansu bata to mutumin da ya zaɓi bata ka ce sai an lankwaso shi da ƙarfi ya yi musulunci ba zai yi ba da da su Allah ya su haka istahabbul ama alal huda sun fi son makanta akan shari'a sun fi son duhu akan haske sun fi son ƙarya akan gaskiya ga ta ga fili idanunsu kuru-kuru amma ba su ganinta to ne Allah ta'ala ce bukman bukmun umyun fahum tsara ka baka dai da zaka yi shi yasa Allah ta'ala ya ce manzo sai innaka la haɓar ta yi hakuri manzo ba duk wanda kake so za ka kama shi ka ga shirya ba walakin Allah ya hadi man yasha da ka shirya ta Allah ce Allah ka dora mu kan shirya Allah ka gane da mu gaskiya ka ba mu ikon tabbatuwa akan ta ka gane da mu ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta da yawan malamai sun ce kafin saukar wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaron ake gadi ake masa wanda ya nuna shugaba yana da wani matsayi na a kula da shi domin ɗauke shi haɗari ne amma alhafis ibn kasir yana ganin cewa ayar gaba ɗaya ma 'yan madina ce a madina ko ba a gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ne ake gadin sa to Allahu a'lamu ayyu zalika karkan قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل وما أنزل إليكم من ربكم كتي يا كي منزو الله كتيراش كتي يا أهل الكتاب أما كاكا سودا القرآن نا القرآن ضد كل إن بيقوي da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da sauransa a cikin alkur'ani to da irin wannan kulcirewa zai domin ce ba su aka yi kai ce kaga kenan da ba bukatar sai ya maimaita wannan ce ko ba amma ya kawo alkur'ani yadda aka karanta da shi qul ya ahlal kitab ce qul ya ahlal kitab <laughs> ya kuma abu littafi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku sani ba ku riki komi ba har sai lokacin da kuka tsayar da hukuncin at-taura da linjila da alqur'anin nan da Allah ya saukar zuwa gare ku da haka matukar ba ku rika waɗannan uku gaba ɗaya ba to lastum ala shay kun zan ɗaya da wanda ya yi ƙoƙari ya kamo yanar gizo-gizo domin ya cira zuwa sama yana son ya hau sama sai ya rabu da tsani da yanar gizo-gizo don sai ya tuno ya ci zai kamo wa mai haura mi ya yi aikin baban giwa ko to duk abin da kuka yi in ba ku tsaye da waɗannan littafan na Allah ba kun yi aikin banza to inda ku kun tsaye da attaura to a cikin attaura akwai tabbatar da linjila da alkur'ani in kun tsaye da linjila a cikin linjila akwai bushara da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yazidanna kathirun minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra alati abin nan da aka saukar zuwa gare ka daga wurin ubangijinka shine me shine alkur'ani da kuma sunna to wannan yana ƙara ma yawa daga cikin su tughyanan wa kufra taurin kai da kafirci fala ta'sa alal qaumil kafirin mazala kada ka samu damuwa akan mutanen da suke kafirai ubangiji da kansa ne ya ga damar hukunta musu yin wannan saboda haka ba ka da yadda za ka yi ka shirya da su Allah ya riga ya ba su rabon mata Allah ka kiyaye إن الذين آمنوا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون التي إن الذين آمنوا وإن إيماني wato wanda suka gaskata manzon Allah suka rungume shi wallazina hadu da waɗanda suka shiryu suka bi annabi Musa alaihi wasabi'un da sabi'awa wan nasara da mataimakan annabi isa duk waɗannan gaba ɗaya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan duk wanda ya imani da Allah ya iman da ranar lahira ya yi aiki na kwarai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su samu tsoro ba ba za su samu bakin ciki ko sunu ko damuwa ba wasu yi hujja da wannan aya cewa kana iya zama bai hude in kana so kana iya zama kirista in kana so kana iya zama musulmi in kana so kai duk abin da kake so ka zama amma dai kai imani da Allah da ranar lahira ka yakin kwarai to faɗa min ya za a yi kai imani da Allah da ranar lahira kai aikin kwarai kada kare ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shina yiwa saboda ka wannan aya tana magana kowa a zamaninsa a zamanin annabi Musa man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun a zamanin annabi Isa man amana billahi wal yawmil akhir fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi zuwa karshen duniya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun so da ka ba ka tawa zamanin manzo Allah kana karyata shi kuma ka ce a'a ni amantu billahi wal yawmil akhir wa amiltu salihan ina amalun salih kana karyata mafi girma daga cikin manzannin Allah ba zai yi ba ko kana kauce ma shiriyarsa ko kana kyamar addininsa ko kana kushe mata farkinsa ba zai yi ba na'am لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا وحسبوا تكون فتنة فعموا وصموا فعموا akan bano Isra'il Yahud laqad akhadna mithaqa bani Isra'il Allah ya ce hakika mun rike alƙawarin bano Isra'il wa arsalna ilaihim rusula mun aika musu manzanni mun tsayar da su mun ce su ɗauki alƙawari ga Allah kuma sun ɗauka sannan mun aika musu manzanni da za su rinka tunayar da su babu wata al'umma kamar yadda muka faɗa a baya wacce aka yawaita ta da manzanni a ta kamar banu isra'il. a zamani guda sai annabi biyu ko uku wani na wucewa wani na tahowa kai a tunga guda sai yayi annabi annabawa kan ba a ma magana su manzanni kalilan ne amma annabawa na da yawa duk da manzanni wajen manzo goma sha bakwai an ka aiko ma dangi guda ba su ne isra'ila kuma duk cikin gidansu yan uwansu kaga Allah ya darajanta wa'annan mutane amma ina ba san girma ba kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulu duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da rayuwarsu ba ta sha'awarsa to fariƙan kazzabu wani bangare na annabawa su karyata wa fariƙan yaktulu wani bangare kuma sai su karkashe saboda su ba ma kawai ga karyatawa suka tsaya ba ba ga ƙarya da ƙage da kasafi suka tsaya ba ba da sharri da kulla makirci suka tsaya ba makami suke ɗauka su kashe annabawan Allah kuma Allah ya kyale su saboda Allah mai haƙuri ne halim inna rabbaka gafurun halim ubangiji mai tsananin haƙuri ne to cikin haƙurin Allah shine kana yin kana yi ya kyale ka saboda ya sa maka ajali ya sa maka lokaci akwai sadda idza akhadahu lam yuflit inge damke ka baka kubcewa saboda ka daurin talala ne Allah ke wa hasibu Allah kuna fitna Allah ce sun yi tsammanin bannar da suke yi ba za ta jawo musu ukuba ba Allah zai kyale su fa'amu wa sammu suka makance suka kurumci ana wa'azi ba sa ji to amma lokacin da Allah ta'ala ya daga dutse rafa'na fawqahum at-tur to sai suka dawo suka tuba sun mataba Allah alaihi wasallam Allah ya ce to an yadda an yahe muku an tuba akan sun ma'amu wa mu kasirun minhum sannan kuma daga bisani da yawa daga cikinsu suka sake makancewa suka sake kurumcewa wato babu mai taurin kai da kunnen kashi kamar bai hudu kaga dai mutumin da aka ɗauku dutse gashi ɓarɓar kana ganin shi saboda kai ce ku tuba ko a saukan muku shi kace Allah mun tuba ba mu koma kaga ai dai ba a tsammanin ga aikin hankali bayan an ɗage shi mutum ya sake koma ba tsammanin haka da amma suka sake wala ce kasiru min da yawa daga cikinsu yan kalilan ne suka ci gaba da bin Allah wallahu basirun bima ya'mal Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa saboda haka zai musu sakamako kowa daidai abin da ya aikata لقد كفر الذين قالوا laqad kafar alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam hakika waɗannan da suka ce Allah shine almasih isa dan maryam Allah ce sun kafirta kafirci da haka kirista su gane idan an ce ba kirista kafiri ran sana ɓaci ba su wannan kalmar amma Allah ne ya ce duk wanda ya ce isa shine Allah to ƙarya yake kafiri ne ne kafircin ma saboda me saboda ka kwatanta mahaluki da khaliki ka kwatanta bawa da ubangijinsa ka yi kiyasi ma alfarik alkabir wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum abinda annabi isa ya ce ya ku banu isra'il ku bauta ma allah shine ubangiji na shine ubangiji don haka annabi isa bai ce a bauta masa ba bai ce ma kansa allah bai ce ma kansa dan allah ba to amma matsalolin da eh, kiristoci suka game da su suna da yawa daga cikinsu hadda matsalar interpretation matsalar fassara kun ga mu yanzu alƙur'ani ne da me muke karanta shi da larabci mu fassara da me da hausa in ka ta ilorin in an karanta alƙur'an da me za a karanta shi a fassara da me da yarbanci in ka shiga cikin rukkan hilla da me za a karanta larabci da larabci a fassara shi da me to ka inugu ka gani za ka tar da sheikh abdurrahman yana nan babban masallacinsu yana faskaranta da larabci da fassara da ibo kowanmu sai ya koma ga sos ɗin na larabci amma su ba su da asalin language inda allah ya sauka da littafin su da shi wannan shi suna cikin matsala don haka sai a ce isa ɗan allah ne kalmar daga asalinta tana nufin bawa an mata fassara ba daidai ba sai su hau wannan fassara sai su nanata tata sai su kai ga banna su jingina ma Allah abinda Allah ya tsarkaku da gare shi shine haihuwa innahu man yushrik billah ko dai annabi Isa ya faɗi wannan magana ko kuma Allah ya cike ayar da ita cewa haƙiƙa duk wanda ya shirka da Allah ya ce Allah na da wani abokin tarayya faqad harrama Allahu alaihi aljanna haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu nar makomarsu ita ce wuta wa malin zalimi da min ansa azzalumai ba su da mataimaka ko waɗanne iri shi yasa ka ce min ansa domin a yi istighraq babu wani wanda zai iya taimaka ko wane ne shi don haka idan ka san azzalumi rana alkiyama kowa bai taimakonka iyayenka ba su taimakonka annabawan Allah ba su taimakonka waliyan Allah ba su taimakonka malamanka ba su taimakonka shugabanninka ba su taimakonka wa malin zalimi na min ansar kwata-kwata ba su samun mataimaka saboda haka menene mafita ka fita daga zalunci ka koma ga gaskiya karka yi shirka da karka fara lazina kanu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا والله غفور رحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ta ka waɗannan da suka ce Allah shine na ukun uku Trinity kenan Allah ce wannan sun kafirta a wato sun mai da Allah abu uku da Allah da ɗansa kenan Isa a cewarsu da Ruhul Qudus shine Jibril alaihi kai ma ba su san ma menene ruhul qudus holy spirit ba san me holy spirit duk mutumin da ka tsayar ka ce ya fassara maka holy spirit ba zai iya ba ka samu duk babban fada na kasan nan ko na wata kasa a duniya ka ce fassara mini holy spirit in fahimce shi da kyau bai iya suka mai da Allah uku Allah ce wannan sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani ubangijin da ya cancanci bauta illa ubangiji guda ɗaya haka in za ka kira ka kira Allah in za ka dogara ka dogara ga Allah in za ka nemi agaji nemi agajin Allah in za ka duka ka yi sajada to kawa Allah duk abin da ake ce bauta Allah kaɗai ake da shi wa in lam yantahu amma ya kolon idan ba su bar suka zo ƙarshen abin da suke faɗa suka daina ba la na alladhina kafaru minhum azabun alim hakika kafiran nan daga cikin su azaba mai raɗaɗi za ta shafe su a nan ne muke cewa min tana nufin istighraq ko kuma eh, na istighraqul jins la yamassanna alladhina kafaru minhum ay hum su din kansu domin ko ai tun farko Allah ya yanke musu hukunci sun kafirta ko ba yanke hukunci ba to nan da yace minhum yana nufin kuma wasu daga cikin su ba duka ba to kullum ka fahimci usulubin alqur'ani da yawa an yaudari mutane wajen ayar Muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد تنكر شيء سي الله يتيمي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيتيمي منهم سيسكي زمانا ووصوني لك تكين سبا دوكا تو نم ما كتي وصوني با دوكا kaga ba zai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah shin wa ba za su yi tuba ba zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su nemi gafara Allah gashi ko wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai shi yasa gafaran Allah yawa gare ta jama'a jin kayan Allah mai yalwaci ne da kar ka taba ɗebe ma wani bawa na Allah tsammanin samun gafara da rama duk halin da mutum ya shiga kai dai kira shi zuwa ga gaskiya kai dai jawo shi zuwa ga tuba kar ka yanke kauna amma duk mutumin da yake ya ga gaskiya ya kauce mata to wannan shi ake ji na amma wanda bai ganta ba kullum yi kokari kai mishi majigin ce sannan kai fatar Allah ya gwada mashi gaskiya ya bita kai fatar Allah ya bashi ikon tuba domin in ya tuba Allah yana karɓar tubansa ko min girman zunubi to ubangiji muna roƙon kai mana tuba Allah kada ka karɓi rayukan mu face muna waɗanda suka tuba daga dukkan zunubai da kurakurai Allah kada ka watse da mu daga wannan taron face sai ka gafarta mana ɗaiɗaikun mu baki ɗaya ka gafarta ma Uwaye. ka gafarta mana malamanmu da suka karantar da mu addini ubangiji ka saukar da ka ga wannan al'umma ubangiji duk wanda bai gane shirya ba ka shiryar da shi ka ganar da shi ubangiji wanda bai da rabun gane shirya ubangiji ka takaita bata ne gare shi ka hana shi ya batan na cikin al'umma Allah ka ɗauki musulunci ka taimake shi da masu taimakonsa ka ruguza kafirci da dukkan masu ƙoƙarin bunƙasa shi da faɗa da haɓakar da shi Allah ka samu gama lafiya Allah ka rufa mana asiri to madalla madalla wani ya ji jiya mun ba da sanarwar wani ya kawo lita 200 na gas mun ci aiko da shi to shi ya kawo kuɗi ya shiga suna a sayi gas to muna fatar kai mana da baibiya in mun ga wani abu ya kamata a saye ba gas ba to ya ba mu izini mu idan ka kawo ka ce ga suna a yi hidimar musulunci kwanan nan mun fi kashe dubu ɗari wajen gyaran al'amuran nan namu na sauti kawai ba ce ba kowa ka ko taro ba don ka kawo kuɗi ka ce ga suna a hidimar musulunci ka tabbata ni dai mansur wallahi ba za a ce ba gidana da su ba duk wanda ya kawo kuɗin sai ce a hidimar musulunci to ya lamunce in dai ni gidana ne wallahi ba za su tafi ba za a yi hidimar musulunci da su insha Allah ta'ala da kuma a yau insha Allah za mu soma abinda ba mu samu farawa da wuri ba shine budin bakin da muka saba a wannan wuri haka muna gayyatar duk wanda suke da iko su tsaya su taya mu yi tare kuma za mu ci gaba insha Allah har zuwa karshen wata Allah kai muna gafara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا وابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل لساننا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين